yauwa ina jin ka. Ni fa ba so nake Aishan nan ta rayu ba fa. No ba na so ta rayu kuma ba na so ta dawo daga ita har Ahmad inda hali baki ɗaya a kashe min. Saifan, dama ke ce? Dama har da ke? Ashe baki tafi ba? Hajiya ina waya ne da da wasu ƙawaye na akan wani biki da za mu yi shine nake faɗa musu ni ba ma ni da kwanciyar hankalin da zan je wani biki buri na kawai a ga Aisha kin san ni da ita kunnen nawa ciwo yake yi na dan sa magani ne nan da minti talatin insha Allah in ya daina sai in wannan cire sannan bari in tafi gidan hajji to shikenan sai kwanti da gida amin Allah ya sawa amin amin mm. yarinya kirki Allah dai ya miki albarka sai fa Labarin labarin labarin Ahmad, ɗan juyo mana maka hoto. Wow, ka ga yadda kai kyau? Bari in maka bidiyo in je in nuna ma Aisha. Ka yadda kai kyau. Ko ba ka so? Me yasa ke min irin wani abu? Ban taɓa sanin kana da kyau a haka ba. Sai da ka canza kayan nan. Ka ga yadda kai kyau kuwa? A wannan budurwarka Aisha ba ta da kishinka. kawai a haka kake yawo da kaya gaba ɗaya a yage tana kallon ka amma ba za ta iya canza maka kaya ba a haka kuma ta ce tana son ka wallahi ni ba zan iya haka ba shi yasa ma na ga ya kamata in canza maka riga ka yanzu dan Allah baka fi jin daɗin jikinka a haka ba kina maganan kaya Aisha ta mun komai ba abin da na rasa a gurinta ba abin da bata mun ba kina nufin dan kin samun wannan tsimman a jikina shine kina nufin wai ke kin nuna ke kin nuna bajinta a kaina ki san ce nan ga masoyiyata amma kin zo nan kin daure ni tare da yan ki shedanu wanda ba san menene rayuwa ba kina gaya min wai wai wai wai Aisha ba ta da kishi a kaina ke kishi kike da a kaina ka san menene bari in je in nuna mata bidiyon ka sai in ce mata ni ne da kaina na canza maka kaya kaga in ma mutuwa za ta yi ta mutu don girman Allah karki mun haka don Allah karki mun haka Aisha tana da zafin kishi a kai karki sa ta samu matsala don Allah ki bari idan kika aikata hakan za ki iya bamu matsala ki ba kanki matsala don Allah karki haka to me rage ai na riga da na gama da ku kuma a ƙarƙashin kulawa ta kuke a yanzu duk abin da zaki yi zaki yi shi ne iya gwargwadon yinki babu yanda zaki da mu kuma ina mai tabbatar miki wallahi za ki yi nadaman wannan abin da kike aikata mana wallahi sai kin yi nadama in yi nadama ai ko ne cikin nadama a yanzu kuma ni ai na riga da na yi nadama tuntuni ba yanzu ba don haka ko ne cikin nadama ni ba na ciki babu yanda zaki da rayuwarmu kuma da ke da mu duka a ƙarƙashin mulkin Allah muke ba mulkin ki ba babu yanda zaki da mu to sai me idan ka mutu da kuɗi a aljihu ba shi ne yana nufin kana da kuɗi ba wasu ne daban za su yi amfani da shi wai me kuka ɗauki soyayya ne kun ɗauka cewa wa'annan tarin kalaman da kuka yi shi ne soyayya ko kalaman soyayya ba su ne soyayya ba na sani ni da aisha masoya ne wanda muna son junanmu kuma duk abin da zaki baki isa ki cire sanda nake wa aisha a cikin zuciyata ba sannan kuma baki isa ki cire sanda aisha take min a cikin zuciyata ba abin da muke yanzu shine soyayya me burinki na raba ku da za ka gane asalin macen da take son ka Ahmad da ka ji daɗi a rayuwanka Aisha tana sona kuma ni ma ina santa kuma ni na gama samun so da ka san wanda yake son ka da ka gane rayuwa wani irin so kenan amma bari mu yi selfie bari mu yi selfie na masoya ka dinga yin murmushi mana muryowa nake ji kamar labar. Ashe zaman kansu suke yi. To wallahi sai na ga ta abin da ake sassaƙawa a ciki. Ta ijan. Sai na ga abin da ake ƙuƙƙullawa a ciki. tabbas muryar labaran ce nake ci a wajen amma fa in labaran ya san ina gidan nan akwai jagwal Allah ya sa ka asiri na duniya in goma shi ko na tsaya dan labaran ba karamin munafiki ba ne kusufa kusufa yake bi da ya samu abin faɗa ya to ai sai kun haɗu da sherin labaran sai na sa 'yan yizba da ma'aikata sun bayyana a gidan nan ai sai dafin ku ta cika ha dole ba kya so ni ba dole waye ni dole ki ce tsami ai ni dama tun da naga wannan kawar tata mai kama da aljanin nan na san ba anan suke ba <laughs> wallahi ina nan hamma garba eh ku gama shuka tsiyar ku zo ku same ni wata tsiya ai ta ta wata i ina nan ina nan wallahi sai kin haɗu da kaidin labaran sai kun haɗu da kaidin labaran yau Lafiya? Murya nake ji kamar ta labaran a waje. Labaran ne ya ta biyo ni wai shi so na yake. Ke san me nake so da ke? Da girman Allah ki biyo wajen nan ki sare. Kin dai ji sai kwarwa yake. labaran ba karamin dan iska ba ne komai zai iya faruwa rashin amincewarki da soyayya. taimakon da zaki man ɗaya ne ki karɓi soyayya ki ji san abin ki na mata dan wallahi labaran zai iya tada hankalin gidan nan ba karamin munafiki ba komai zai iya faruwa ya san ina gidan nan kawai taimakon da zaki man ki je kawai ki je kaɗa shi ya tafi kaga ni fa ba san shi nake ba na sani kawai abinda nake so ki kada shi ya bar kofar gidan ya tafi shikenan yawa Allah yana jin shi sai hayaniya yake an banza da baki kamar kamar tayar da ba da yan sanda an yi zuwa duk sai na turo su ina nan wallahi sai kun ga sharri na wallahi ai bismillah ai ina nan dama na ce miki ba zan tafi ba wallahi ai alkawari ne kuma sai na cika eh ka ga labaran shi kenan yanzu komai ya wuce eh me kike nufi eh amince ban ci ba me kika ce shikenan komai ya wuce nufin maka na amince da soyayyar ka Allah sarki wayo to aini da tun farko kika gaya mun da na sa zuciya sa salama amma kin bari sai wala nake a titi ina terere. To ai dama ina son ka bebi na kawai dai dama ne in dan gwada ka dai in ga irin son da kake min kuma na gani kana sona da yawa. Wallahi tun da muke da ummi ta ba ta taba ce min bebi ba. Na gode kin ji Allah ya miki albarka. Yanzu nan na jina a cikin sururi yanzu nan na jina na dawo fikma wallahi kin sa min girman kai. Kina amma fa da sharadi. Yawwa ina jinki. ni kaga gaskiya ba na son yawan damuwa kuma ba na so ka yawanta zuwa goma. sai abin da kika ce ba wani namuki alkawari ba wani sharaɗin ki wanda zan da in taka shi zan bi ki sau da kafa don mu samu salama to kawai ka dinga yi zaman ka san inda kake duk lokacin da kake son gani na kawai ka kira ni a waya ni kuma zan zo in same ko oh, madalla madalla na ji daɗi amma kin san me matsala ta mm-hmm. ni mutum ne mai saurin jin yunwa a rayuwa eh kin san kowa da kala halittarsa don wallahi Allah da ikon sama tun da na biyo ki tun daga hanya yunwa nake ji to taurin kai ne irin nawa san da nake miki yayi is over sai kin yi hakuri wallahi to ba wani dan hatsi da zan dan samu in dan tokari ni dai yanzu ban gama abinci ba haka kawai ka wuce ka je gida ni zan shiga in dan yi bacci saboda na gaji to shikenan ai ni sai abin da kika ci to ki mun fari mana <laughs> amin dan Allah dan Allah wayo mai la ilaha illallah muhammadu inna lillahi kakata ta yanke saka to da ke kan uba kin tsaya sai wani sai wani walar da ni kike yanzu nan na ji ni na dawo masoyi a ce da farin jinin <laughs> yawa ba damuwa labaran ya san ina gidan na ai na shiga uku kaga ya wuka da shi na gama da shi ma ya bar gurin alhamdulillah saboda kin san me yasa na ce ki je ki masa haka wallahi labaran kaidin sa ko ki bari kawai abin ba za a ce ko wallahi ya fi mata kai ai shi kenan yanzu dai na riga na kaɗa shi ya wuce ya shi ba tare da ya gano mu amma ina da sharaɗi menene sharaɗin ki da kai da aisha Wa ka zaɓa ya rayu? Na zaɓi ta rayu. Tabbas kana da hankali. Zan bata ta rayu. Kuma kai na zan bata ta rayu. Amma da wani sharaɗi kuma. Sharaɗin ko na menene in dai bai saɓon addini ba zan yi shi. Ahmad, za ka far Kano ne na har abada. Ka yarda da hakan? Shi kenan. za ku zo ku shirya mutane gida kawai kai sai kuna kallon mutum babu mai sallama haka ake rayuwa kai kana da mutuncin da zamu yi maka sallama ne in za mu wuce oke shi mai gadi bai da mutuncin da zamu sallama kai dalla malam da ka taka tsaya a matsayin ka na gadin da kake yi a cikin gidan nan sai mun maka sallama to gadi nake ke dauken gadi yanda nake cin arziki a gidan ke ma cin arziki dalla malam rufe min baki hajiya tana nan tun ban ajiyar ta tana sama ka ji zo mu tafi kumburin tsoho da wahala ga labaran hankali na ba a kwance ki ba dan Allah maganar soyayyar nan mu dakata da ita kai baka san mutum yana cikin tashin hankali ba ka ci gaba da irin maganganun nan Ba ina dalili ummi ta me yasa kike min haka ne ummi shi fa yaron nan da kike gani kike wani sa naci akan sa waye waye naga kin kira buwa da shi dan mayu ne ba jikan mayu dan nafin ne yanzu ga ba gashi can ya dauke Aisha ba kin ƙara jin dure su ki kuka da kanki akan lamuran yaron nan ki fita daga sabgarsa saboda wallahi wallahi ummi ina gaya miki gaba ɗaya gari hankalinsa a tashe ki ɗan sanda ma neman sa suke ba na so a ce sunan yaron nan ya yawaita a bakinki 'yan sanda su ji su ji su ɗauka tare ma kuke harkar Ta san dai ina son shi kuma zan iya bada rayuwata a kan shi saboda in san inda yake ba 'yan sanda ba kowa ya zai kama ni ban damu da wannan ba tabida lallai ummi na ga kin kuna a harkar nan kin riga kin kuna ba kya ji kuma ba kya gani to zan baki ke da amadin idan baki ji barba wallahi zaki juho na duka bane ya ina so in ceto ki in dawo da ke hanya madaidaiciya ba kya fahimta saboda Allah saboda Allah haba ummi ya kike yin abu sai ka ce ba musulma ba eh ki bata min rai mana dan ina son ki ina gaya miki Allah ɗaya ne ka ga labaran ya ishe ka ka kawai ka kyale ni ka yi hakuri da maganar nan wato ke ummi ina taimakon ki ina buƙatar taimakon ki amma kina zami ummi wace irin yarinya ce ke ummi ana duba miki mafita amma ba kya ganewa haba ummi don fa ina kaunar ki ne shikenan naji nagode yawwa to ko kefa ko kefa ummi ha haba sai aini buri na ki fahimce ni ko ba ka hmm. to ya ya gidan <laughs> an danya abin an danya abin nan kuwa wallahi kin san tun yin wa nake ji wallahi tun safe yunwa nake ji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 to ga nambobin mu zaka iya ɗauka ka kira mu zaka same mu insha Allah a kowane lokaci mun gode Hajiya dama abin da yasa mace mutum mu je mu same ki shi to kamar yanda ta gaya mu ta gaya miki cewa muna buƙatar ƙarin kuɗi yes kan muna buƙatar ƙara mana kuɗi domin mu gudanar da aikin da ya kamata saboda akwai yaran mu da zamu bibbiya su za mu wawwatsa su ko ina a faɗin jihar nan da mawaƙafin jihar nan domin a galibar masu shi Ni na gaya maka fa kuɗi ba matsala ta bane. ni dai bukata ta kawai a cikin mun yau ga Aisha an ganta an ba da himma don Allah don annaba a samu yarinyar nan shine kawai damuwa ta kai ki damuwa jiya kuma yadda muke alƙawari insha Allah Aisha ta dawo ne kuma cikin kwanciyar hankali eh, ina so cikin gaggawa a samu yarinyar nan da Allah Hajiya ki kwantar da hankalin wannan abin ba na gaggawa bane idan baki aure kin haihu bane idan kika yi aure kika haihu za ki gane abin da nake ji da ba wasa ba ne ai gara a ce min gaga wata akan tana raye a ce wata da watanni ban ga 'yata ba hmm? ban san ko tana cikin lafiya ko wani hali take ciki ban sani ba akwai yar wani gwamna ma a nan arewa wanda shi ma hakan ta faru da 'yarsa, yarinyar ma har kasar aka bari da ita amma cikin ikon Allah ya muka ji ni da kai na naji na dawo da yanayi na kawo har gida kuma lafiya kalau ba abu yasa Allah ya sa amma hajiya a wannan karin gaskiya muna buƙatar a bamu kuɗin kashi saboda wajen harkar banki da ne ba da tura kuɗi da mai rubutu hakan yana fita daga tsarin da muke kai Ba haka mun fi a bamu kashi kawai kuma waye kawai mu cire mu bashi a ciki ba damuwa Shi shikenan sannan hajiya ina ƙara tunatar miki mm. wannan abin sirri ya zama sirri tsakanin mu kada kowa ya san ni da ba na son magana ta baza ko ina ni ma ai na fi son sirrin saboda kin san ba na so abokan aiki na su sani kin san ma da ba a dole sai da aida ba damuwa mm. to ba damuwa ka je za ta kawo maka kashi ɗin Jika, <laughs> Tabbas Hajiya don dai baki san shi bane kawai. Zakakuri ne wurin aiki shi yasa na nemo miki shi. Amma gaskiya na yarda da aikin yaran ne. Ki ji fa har kasashen waje fa ya je nemo ya gwamna. Ai ya kaɗan kika gani daga aikin shi ga dai shi yaro ƙarami. Amma wallahi ya san kan aikin shi. Yanzu abinda za a shiga daki, ki buɗe wata loka a cikin daki za ki ga leda ki buɗe za ki ga kuɗi a ciki ki ɗauko bandin biyu sai ki gani shi. Ahmad, ina so ne mu ɗan yi wata magana da kai. A koda yaushe cikin buƙatar hakan nake. Wai, Sarina, tun yaushe kike bibiyan mu haka? Bibiyan ku? Dan shekara goma kenan, kamar yadda na faɗa maka. Amma bari in tuna maka wanda yake kusa-kusa ka tuna wata rana kai da aisha kuna zaune a restoran sai na zo na wuce a gaban ku har ka kalle ni wata me kike gani ne ba za ki sha lemun ba zan sha ina zuwa ina za ki je me kake kallo me yasa kake kallon wannan yarinyar da ta wuce Aisha baki yarda da ni bane Ahmad baka min ƙarya baka taba min ƙarya ba hakan yasa ne yadda da kai ɗari bisa ɗari to me yasa kake kokarin binne gaskiya bayan ga gaskiyar ina gani a idanunka ka faɗa min dalilin da yasa ka kalle ta amma dai kin san ba kallon so nake mata ba ko naji ba so ne yasa ka kalle ta ba faɗa min dalilin da yasa ka kalle ta kawai dai kawai dai aisha ke yarda da niman. ahmad na yarda da kai fiye da tunaninka ne inda ka je bana zargin ka amma kallon da kake mata ya wuce kallon ka ce kawai ka kalle ta ne ba tare da wani dalili ba ta kake tunanin zan yarda da wannan magana taka kada kishi ya sa ki daina yarda da ni aisha calm down kawai dai na kalle ta ne na yi tunanin kamar na san na taba ganin ta a wani waje ina kika je ne wai wani waje me kika je yi kin cika tambaya ne a lokacin ma na yi niyya in muku wani abu a gurin sai kuma na bar ku zuwa wannan lokacin kamar yadda na faɗa maka ba zan taɓa barin ku ba idan na bar ku kuma ni zan rasa rayuwata in ma laifi muka miki kin kasa faɗa mana asalin laifin da muka miki bare mu nemi yafiyarki na roƙe ki na nemi yafiyarki ba tare da kin faɗa mana abin da muka miki ba amma kin kika haƙura sarina kin fishe ɗan ahmad ka iya bakinka kada ɗan tausayinka da nake ji ma ya gushe domin ka sani ba zan taɓa barinku ba Yau, ka san me yasa na neme ka? A'a. Magana nake so mu. <laughs> Ai ni dama na sani. Bai wuce da kice kin fada so na ba. Na sani to bari ki ji in gaya miki. Ba ke nake so ba ni kawai ki nake so. A sabbin na nake so. Allah ya kiyaye. Ni ba wannan maganar ne ya kawo ni gurin ka ba. Um, wani labari na jiyo nake so na yi kwamfani. Ina jinki. Na ji labarin Ahmad da Aisha sun bata ko? to ba Ahmad bane ya sace Aisha ina wannan kawatawa? ina wannan kawatawa? wacce muka zo gurinka da ita ya za in manta ranar ni da kuka ya ni kuka ci mutunci na kuka ci zarafi na har da ɗaukan hannu kirama ki mare ni ɗaukan hannu kika kika mare ya zan manta yanzu dai ba wannan ba wannan ƙawatawa ita nake zargi da batan su Ahmad da Aisha. haba kawai munafuncin ku ne irin na mata wanda saboda kilbibi kun ga yarinya shawalwala da ita dan ta fike matsayi kin yanko za a zo a wani munafunci wai da ni to labaran ni ba ba ruwana da gulma da ke gani na nan ba ruwana da gulma Ahmad ba shi ya sace Aisha ba a ki zo wani da wani kawai malama kin wayance kawai kina so na ki gaya mun ne wani kiburu eh me na wani kibu Allah ya kiyaye wallahi ai ko ni ko ko za a binne a duniya daga ni sai kai ba zan aure ka ba me zan yi da kai au Allah dan fama dan wahala ni zaki ce dan wahala duk inda ma Ahmad ya je wai sai ya fito da ita wallahi muna nan mun tsaya tsayin daka muna nan ni so nake ma'aikata ma su zo su bayyana matsalan ka wallahi ba a abin arziki da kai ina gaya maka abu ya kake ko da kunne na fa ni tana magana bari ki ji in gaya miki wannan yarinyar kuma ki daina shiga sabgarta bari ki ji in gaya miki ki daina shiga sabgarta ba a abin arziki da kai amma ai ba abin tsiya na kin taba ji na aikata wani abin tsiya eh ni na sha ma wata karuwa yanzu dai dan ban sittin da Allah ko biyar ba za ka samu ba da Allah ke matsala ta to a hakan ne kike so in shige miki gaba sai in yadda da kalaman ki in kika bani naira eh kin san ni fa akan naira zan iya barin gidan kakata ma duk abin da kike so zan iya Allah ya kyauta amin za ki ban koya dan ba bayar ba ba za ki ban ba ba zan bayar to daga yau sharadi ka ci ƙara gindaya hanya ki tare ni idan ba ka bayyana miki tsiye ni wahala Yau wasanni? Ko wasanni a kike? Don Allah nan ne gidansa Asabe. Eh wallahi nan ne. Don Allah dama neman ta nake kana nan? Kai wallahi gaskiya ta fita ta ma juma da fita wallahi. Lafiya? Eh wallahi wani bincike nake dan yi. Ahmad saurayi na ne ya bata ba a gan shi ba. Kuma na ga tana da alaka da sanin saurayi um, sani abokin shi. Shi yasa na ce bari in zo in duba ko zan samu labarin zuwa wajen To bincike kika ce? wallahi ta daɗe da fita kuma shikenan ba damuwa na gode shikenan ba komai hmm. amma yarinyar nan kamar akwai aure da take koyi amma zan dawo wannan yarinyar wani take nufi ko dai akwai abin da asabe take kitsawa ban sani ba kenan Allah zan bar Kano na har abada. A kan me? Kuma saboda me? Ina nufin za mu je wani gari mai rayuwa mai daɗi. Ina da wata alaƙa da ke wanda zai kai mu wani gari kuma mu je mu yi rayuwa da ke? Kika ce ba sona kike ba. Kika ce kin tsane ni. Yes. ba na son ka kuma ba na ƙaunar ka kawai ina son ne in taimake ka kina so ki taimake ni a an gaya miki mutum yana iya rayuwa da wanda baya so ne sarina ko dai kuɗi aka baki kike wannan abin ko ɗaya wannan aiki na ne ba wanda ya bani kuɗi Ahmad, ka san dakon soyayya? Ka san dakon shekara goma? Ya shekara. Ka san wani illa yake ma mutum? Ka san Ka san illar aji soyayya a cikin zuciyar mutum ta yi shekara goma? Ban gana hakan ba. Waye aji soyayya ta shekara goma a cikin zuciyar? Tana matuƙar son ka, kuma tana ƙaunar ka. yanda uwa take son ɗanta me yasa ba za ka fahimce ta ba kuma ka tausaya mata Ahmad ka sani masu tausayi su suke cin riban zaman duniya ban san me yasa na tausayin ka ba kuma ban san me yasa na son ka ba idan na ce a'a ina nufin a'a idan na ce eh to ne tabbas Ahmad zan baka wani labari ina so ka sa kunninka ka saurare ni Ka ga neman ki an ce ba ki nan so ku lafiya kike nema na ko kin sani ne na san ki mana so fa ya aka yi dan Allah kin san wani sani sani kuma 'a'a, gaskiya ni ban san wani mai irin wannan sunan ba Sani fa abokin Ahmad. Na ce miki ban sani ba ban sani ba ni ban ma taɓa jin irin wannan sunan ba. Shikenan. Ko za ki iya samun ruwa? Ruwa a wannan zamanin in shiga da ke gidanmu ban san ki ban taɓa ganin ki ba gaskiya ba zan iya ba. Kawai ki wuce can tsallake a rasi da ruwa in yi so ki je can ki siya ki shi. Ki haƙuri ki saki bari in shiga in sha ruwa don Allah. Na ce ba za ki shiga ba kenan kawai ki wuce ki tafi yanki ko? Ai haka nake gani sai ya fi zama alheri. Lafiya Asabe, me yake faruwa? Ta yake bane wannan baiwa Allah ta zo ni ban san ta ban taɓa ganta ba amma wai tana kiran wai za ta je gida ta taruwa saboda ni tana tambaya na wani wanda ne ban san shi. To ɗazuma dai wallahi na zo ni zan fita ita ku za ta shiga sai take tambaya ta wai nan ne gidan su Asabe nace mata eh nan ne sai take ce min kina nan nace wallahi ba kya nan kin fita haka dai ta yi ta tsayawa wai ta zo wai tana neman wai wani shi Ahmad kin ga to ni ban san ta ba gaskiya kuma ni gaskiya na ce ta tafiyan ta ma kawai amma dai ta zo ta tsaya min ko me zan mata haba ruwa ya zaki wulakanta ni saboda na ce ki san min ruwa in sha da Allah malama kawai ki tafi tunda ta ce miki bara ta baki ruwan ba ki tafi ki wuce ki tafi kawai dan Allah da Allah wuce ki tafi malama na ce ba zan bayar ba ba zan iya ba Asabe wai ni in tambaye wai ni in tambaye ni fa na tabbata a asabe akwai wani abun da ake kullawa a gidan nan wannan da kika kayan da ni na tabbata shine sanin nan kuma kin ga ta zo ta ce ana ma wai wani kuma kin ga ta wani Ahmad take nema wai saurayin saurayin abokinta Sani to asabe eh. ke ki gaya mun gaskiyan abun da yake tafiya mana kin ga to shine amma kuma ai ni saurayina ne kuma ni bana son kowace mace ta dinga shiga tana kallon shi shi yasa kawai nace mata ba za ta shiga ba tunda ba gidanta bane oh shikenan in dai ta yi tsami ai mu dai ma ji kin ga nan gaba duk wanda ta zo ta ce miki wai tana nema na kawai kice mata bana ma gidan ni na tashi a gidan kawai Shamsu kana ji na ah. gaskiya ya kamata a ƙara karɓan wani abu a wurin matan saboda kuɗin nan ya yi kaɗan so ni yanzu so nake in fara business so nake in fara barin ƙasar nan ina zuwa ƙasashen waje ina saro kaya to aiki in aka ce za a karɓi inda ya yi matsala za a samu za ta iya gane abin da ya matan nan ta riga ta tsufa kanta a doɗe ta ba abin da za ta gane yanzu abin da ma ya kamata ni kayan yan sanda za mu samu ka sa ka je gidan da shi eh, kuma fa wannan shawara ce ne, ya kamata a ce mun sa kayan yan sanda saboda ka ɗauka na gaske ne ehen kaga za mu ƙara kulle ta duk kuɗin da ka ƙara yanka mata za ta bayar kawo shawara ina ki akwai kai ni faɗa ya kaji wallahi tallahi Ahmad nan da Aisha ba su nake su rayu ba sai